Karfe biyar da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu. A yau ne ranar takwas ga wata ranar da aka keɓe domin 'yancin mata na duniya maudu'in wannan shekara shine tallafawa mata na bunƙasa ci gaba. A jihar Agadez miyagun ƙwayoyi na kimanin miliyan 30 ne hukumomin jihar suka kone a yau da safen nan. A rahoton na musamman a yau zai magana ne akan amfani da waɗansu ganyayen itatuwa wajen tado na naƙuda ga mata domin samun sauƙi wajen haihuwa. To ga labarun dalla-dalla. Duka ranar takwas ga watan Maris na kowace shekara ya kasance ranar da aka keɓe wa mata domin 'yancinsu a faɗin duniya. Maudu'in wannan shekara shine tallafawa mata na bunƙasa ci gaba. Dama ce na jinjinawa ga mata a ƙoƙarin da suke yi a cikin karkara da kuma birane. uwar gidan Bari Bibata Yandu tsohuwar minista a hirarta da Rafiya Motsi. Mu da ke cikin kungiyoyi masu zaman kansu muna aiki ko ina tare da mata muna tattaunawa kan batutuwan da suka dace da waɗanda da basu dace ba da kuma abubuwan da idan mun yi su za su kyautata rayuwar al'ummar mu baki daya musamman ma mata da 'yan mata. Kowa da kowa yana cikin tafiyar. Kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na ketare da dukkan da ke fafutukar kiyaye 'yancin mata. Saka jarin da ya dace a bangaren mata shine karfafa ma mata su samu cin gishin kansu. a bangaren tattalin arziki da samun kudade da kuma lokacin kulawa da kanta a jimilce samun cin gishin kai karara. Yau takwas ga wata ranar 'yancin mata na duniya mu mayar da hankali a kan sanin yaya mu'amala take kasancewa tsakanin mata da maza a gudan aiki ga ra'ayin waɗansu abinda suke shaidawa Hassan Nuru. To a matsayinmu na shugabannin gidan jarida muna sa ido sosai akan cuɗanya da zamantakewa wadda ke tsakanin mata 'yan jarida da maza 'yan jarida da muke da ma'aikatar muna tsaye eh, muna taka tsantsan mu diba magani. lalle ba a ce zarafin su waɗannan matan ba a fannin aiki ko a hana su wani yin wani aiki ko kuma a sa su cikin wani al'amari na aiki ba domin a ce ko don suna mata ita mace wani wani ce kauna wani ce yau wani ce mata wani ce kenan ko ma dai akwai aiki a kowane bangare na mutunta ta da ba ta kariya Albarkacin Ranar 'Yanci na Mata na Duniya, Jami'ar ADU a yau da safe sun yada wani shiri mai suna Ilimi dai Shahararrun mata hudu sun an gayyace su a wajen wani taro da aka shirya albarkacin wannan rana ta mata. Nadira Fumakwai wacce take shugabancin wannan kungiya a hirarta da Ismail Jibo. C'est un mix de quatre activités qu'on fait donc les jimnar ayuka hudu ne da muke gudanarwa cikin mahaurori daban-daban inda mutane ke zuwa ana yin ayyukan tare da su kowa yana kawo tashi sa'a bayan wannan akwai tsarin na ilimi market wanda ya hada 'yan kasuwa na gida da na waje sai aifa da fage ne na 'yan kasuwa da ake taɓo maudu'ai daban-daban kan batun kasuwanci sannan kuma akwai open house day da ke ba matasa 'yan kasar waje damar su san al'ummar mu cikin wannan tsarin mai mahimmanci cewa da ranar kare haƙƙin matan duniya takwas ga watan maris wadda madubin nata shine karfafa ma mata gwiwa domin gaggauta samar da ci gaba a faɗin duniya taken da ya zo daidai da lokacin da mata ke fuskantar kalubale daban-daban wanda suka hada da yaƙe-yaƙe da makamantansu yau lokaci ya yi da ya kamata a kama ma mata ba wai daga baki ba ya kamata su gani a ƙas. A cikin rangadi na tabbatar da yadda jami'an tsaron ƙasar Nijar suke gudanar da aikinsu a bisa fage Asahaba abin Kawel, Daraktan Janar na jami'an Polis da kuma Janar Abdu Ubandawaki, Darakta Janar na jami'an Kwastam a jiya sun gudanar da wani rangadi a gundumar Gaya. Wannan rangadi ya ba su damar girka jami'an tsaron Nijar a iyaka da Benin da kuma shingen bincike na iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya musamman Tunga Jado da kuma Dole Kaina. A ɗaya sashe fiye da kilogram ɗari na tabar wiwi da kuma ɗimbin miyagun ƙwayoyi ne da darajar su ta kai miliyan talatin na sefa da aka kama a cikin kasuwanni hukumomi na jihar Agade suka ƙona a yau ranar Juma'a. gwamnan jihar agadez janar brigadier ibra bulama isa ya yi wa muhammad ya yi musa maman karin bayani Nous avons plus de 103 kg Mun kama ƙwayar wiwi kimanin kilo 300 tare da dubunan kinunuwa da wasu kayan maye da yau da safiyar nan ake konewa. Dab da hakan kuma mun kama wasu kayayyaki da aka haramta musamman sigari da aka kama a kasuwanni. Har da wasu gurɓatattun kaya, sarushen kasuwanci da na kiwon lafiya ne suka gudanar da wannan kamun kayayyakin a kasuwanni. Hakan kuma na tallafawa wajen kare al'umma da kare lafiyarsu tun bangaren su ƙwayoyin da gurɓatattun kayayyakin. Ina gani wannan dama ce don jinjina hukumomin ƙasa don wannan aikin da aka yi. A gani na wannan ƙona kayan da kuka halarta na shaida kulawa da ake yi da lafiyar al'umma. Dama ce kuma ta gaida jami'ai masu gwagwarmaya dare da rana don al'umma ta kasance lafiya. La population puisse vraiment évoluer dans des conditions de santé idoines. A ranar Laraba ne a babban kotun birnin Yamai aka yi sauraron shari'a da ta haɗa kamfanin haƙar ma'adinai na Somida da kuma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na Agades. Alƙalin da ke kula da harkokin ma'aikatu ya bayyana rashin hurumi na gudanar da wannan shari'a ga ra'ayin Alhassan barka shugaban ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na agades a hirarsa da anise Kamar yadda aka tsara, an watse tattaunawar a safiyar yau. Na ce kawai ne da alkalin gudanarwar baya iya shari'a tsakaninmu da Somida don baya da kwarewar da ta kamata. Mun damu ne sosai game da halayyar mutane da makomar adalcin shari'a a ƙasar mu ta Nijar. Kowa ya gani mun gwada hujjojinmu da shaidu, amma jujun bai yi la'akari da hakan ba. Ba mu san kuma meye dalilin ba, amma ba mu sarewa game da irin waɗannan hukuncin. Daman abin bai girshe mu ba, tunda mun sayar da hanyoyin harkar aikin tamu take. guri ne da ke cike da cin hanci da sauransu kenan babu wata matsala amma muna da wasu hujjoji za mu ci gaba da yaƙi a mataki na ƙasa da na ƙasa da ƙasa A yayin taron wasannin dokin iska dan filin irinsa karo na bakwai da aka shirya kuma aka kammala a satin da ya gabata an gudanar da wasanni da dama ciki har da wani salon wasan kokowar gargajiya na buzayen bankuku umar muhammadu maiga mai horar da wannan kokowa ta buzaye ya yi wa salamatu kadiri ƙarin haske La lutte une lutte différente de lutte euh, Kokowar bugaje ta bambanta da sauran kokowa da aka sani. koko galgajiya ta bankuku kokowa ce da ake zarga igiya daga nan ne zaka warto abokin kokowar taka da karhin tuwo. Bambancin ta babu bata lokaci nan da nan an surmuku kuma an yi kaye. Lokacin sallar dokin iska an samu yan kokowa 20 da suka zo daga kurfai da abun kuku a da'irar imanin nan nema tushen kokowar tabon koko da imanin kin yan kokowa goma na kurfai center da goma na imanin sun kara tsakanin su tsawon kwanaki uku daga nan ne aka yi wannan tankaɗe da rairaye da yasa aka zakulo yan kokowa biyar da suka yi karon kusa da na ƙarshe aka samu biyu da suka yi wasan ƙarshe gaban prime minister. nan ne kuma kurfai center ta samu kofin. A jiya ne da maraice a filin kokowa na langalanga da ke zandar aka fara kwamɓalar kokowa na kofin shugaban ƙasa. 'Yan kokowa goma sha shida ne na jihohi takwas na ƙasar Nijar suke halartar wannan kwamɓala. Kanar Manjo Abdulrahman Amadu, ministan wasanni na ƙasar Nijar, ya yi wa Ali Keta ƙarin bayani. Jihar zender ta ƙara nunawa da in akwai bukata ta hanyar wannan taro na a zo a gani da ta shaƙu da arzikin al'adunmu. Ya ku 'yan kokowa, ina muku tuni da akwai wasu ƙa'idodi da wasannin motsa jiki suka kumsa, musamman wasa bisa gaskiya. aminci da yarda da an sha kaye da tawali'u in aka ci nasara ina kira a gare ku da ku girmama waɗannan ka'idodin don ku zama abin kwatance ga ku cikin haɓaka darajar wasan motsa jiki ina ba da dukkanin goyon bayana ga 'yan wasa ina kuma roƙonsu da su yarda da kansu su kuma nuna iyawarsu cikin wannan gasa et donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette compétition. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a Nijar ana amfani da wata ɗabi'a na baiwa mace da ke bisa kan naƙuda wajen haihuwa ruwan miya na guro domin ba da damar samun sauƙi wajen haihuwa da sauri kuma cikin sauƙi. Domin jin yadda wannan al'ada take gudana, Samira Rofi ta haɗa mana rahoto kamar haka. Ita ce da ake ce ma ambunu a turance wadda aka fi sani da suna miya yodo ga harshen Hausa. Tana cikin itace da ake amfani da ita cikin abinci da dama a nan kasar Nijar. Ana kuma amfani da yodo wajen wankin gashi da gyaran shi. Abun da ke alakanta yodo da miya kubewa dai shine yabkin da ke gare su. A cikin al'adun mutanen kasar Nijar, ana amfani da waɗannan miyoyin biyu don baiwa mata cikin ruwa don su sha yayin da suke naƙuda. Rahama ta arzika wata mata ce da ke zaune a cikin wani ƙauye da ake ce ma kyada a cikin garin tsibiri na dogon dutse. ce tana shaida mana da gudunmuwar da miyar yodo ta kawo a cikin sauƙaƙar da aihuwa da ta yi. in ka ji na kuri ƙure na ka kai in ka ta yi a dama yodo ko miya kuka ɗanya a sawa ta a baka ka sha kinan da minti biyu ko uku sai ga aihuwa don ko nima ma aihuwa ta uku gami da wanga shi an na hudu yodo na kasha sha in na ta daɗe sai ka sha yodo da ka sha yodo Allah da ikon shi ka sabuka lahiya lumi. Ba da yodo yayin nakuda abu ne da ake yi tun ba yau ba a cikin al'ummomin mu saboda haka wasu na tambayar kansu ko daga addini abun yanzu. zo. To me musulunci ke ca bisa kan wannan al'ada? Ustaz Mustafa Hamadu ɗaya daga cikin mashawarta na ƙungiyar musulman Nijar yana ƙara ba mu haske. justement quand une femme véritablement hakika idan mace na nakuda sosai tana buƙatar abubuwa da ke taimaka mata domin kar ta wahala wannan miyar kubewa ce wato sinadarin ta ake amfani da shi nisa in ce waɗannan al'adu ko wasu daga cikin su an yi amfani da su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai bai tabbatar ba kuma bai yi hani ba ni confirmer ni infirmer. Ita dai itaciyar miyar yodo ana samun ta ne a ƙasar Nijar da ƙasar Chadi kuma an ga amfaninta cikin cimaka da gyaran jiki. Ita kuma miyar kubewa tana da vitamin A da B har da C tare da zinc da calcium. Sai dai yabkakkun ruwan da ake samu daga wannan itaciyar suna da illa kan lafiyar ita mai juna biyun da yaron da ke cikinta a cewar masanan kiwon lafiya. Don sanin menene wannan hatsarin, Zaratu Ibrahim ungozuma ce a garin Filinge tana ba mu ƙarin haske. Yana iya zama matsala ga lahiyar uwa da ɗanta musamman ma irin jikon da suke ba mata a lokacin nakuda kamar yadda kuka bayyana wannan abubuwa ne da ya kamata a yi tun kahin a zo asibiti wato tun can gida idan muka gani har anan ma suna ba da jikon to ba mu bari. To jama'a masu sauraronmu da wannan muka zo ƙarshen labaru nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar.